akwai marautan da suna ji na ga magana kan mun sha samu matsaloli da shi eh. ko kai kare ba karen da ya gudu amma ko an tada nama kowa ya saki ai da an ba daji eh wallahi babu ne ba shi ba mun yi wani aji da shi wannan balerin hmm. na alu na tonga samai da babaran lalo wani babaran na akwai koko duk koko babu ne hmm. dan habibu wani ya da wani kare yana ce mai rubado shi ko lokacin dan habibu na ganin duk kare mai ta kasa babu ne gudu ne mun ka ta mun ka tai horauta na ganji tana can cikin bene hmm. da su da mu da su mai dan dudu ga gona ta iske da can aluyen wata aji ta to ta iske ni tsakanin gona wallahi ne yanko wannan wannan ruba don hmm. shi na rike gara ni yanko shi ina yanko shi an ka mun gaba bane ne ga nake muka magana hau cikin su duk wanda ya kurta shi ne na ya kashe ta ko caca an kai wallahi babu wanda bai kashe cikin su amma wallahi ran nan al'amin an kai gudu da ban taɓa tsammani ba Hmm. don sai da hannun garba wallahi lahi kannai ba su dawo ba kuma ta tsere da kuma iska ce wai to ban ci abokan don wannan murhun kan bai taɓa kura garan cewa ga sarari wallahi ta da kashi kai kasan ba taɓa kare irin ne kai ni ba ma kasan mu ba in akwai wasu mafarauta don Allah kai hira da su na baka ga tambayar duk gaba ɗaya na arewacin Najeriya inda aka huta wani na taɓa zuwa ya kori gada kare sa ta gaba ya kashe ta ana cikin biyar sawu a cimma wata kwanci a koma korarta ya koma korarta ya koma kashe ta a yanke biyu ga sawu guda sai wannan kare mi suna ne ma murhu a suna ne murhu mi a mi suna mai shi alu na tunga samai na tunga samai shi yayi shi wallahi sababi wallahi ban taba kanin gari iri ne ba saboda ko an ba daji banza na sirari ne ko kato ne a ai baka <laughs> al'amin ai zarumi na zarumi karami duk wanda ya zarunta ka Mm. ya rubuta gobe canje shi akai da dubu ta ta haɗu ba eh, da kai dai amma da ka cimma zarumi ya cika gari eh. to na nan da Allah yan an shekara ana yi sai dai a ɗiba a bar saura bancin gada da tsaya dami dami ka san ka kama ga farauta ai akwai su mazu akwai su maji ai nun maji na ciki ka taba kama shi a na taba kama maji can wani gari da mun ka tai can cikin bene hmm. da mun ka tai ana cima garin nan wallahi za a na mahuruta na ta sayan katako kola hannu bi mutane can wurin gosa gosa mm. na bi su za a na huruta ma na bi su yana yin kurwa shi wani barka yana yin kurwa ta wai ɗauki ice sai buge ci sai mi dama na san wani dama da ka zo ka tallaba ka kawa ko baka in mai ka aza ka ice shi ke kuma ko tuni ya cimma dubu talatin da bai ne sai sai don daji na wurin ga wannan lokacin eh. shekara nawa yanzu a yanzu an kai shekara goma sha biyu kuma ka sai sai dubu talatin eh. yanzu yana sittin ko hamsin a wallahi yana yi sababi dawa hmm? akwai manya-manyan namun daji a an kace irin su gwamki giwa damisa zaki da sauransu akwai wanda ka taba gani daji cikin irin waɗannan manya ai ka san inda muke laɓin ganduna a'a ai tambayar guda ce eh. ka taba ganin ko irin mun taba ganin damisa kai ka taba ganin ta ido da ido ni na ganin ta har ma aka ce ma alu dakka eh na audu kaga da musa ka sheka eh shi ko bai san magana ce ƙarya na shi bai ga da musa sheka bolla to da kun ka ganta ya kun kai da ita kowa gudu yayi ai ka san namun daji na wanda na da wani abu mm. in ya ga mutane ai ko gobe al'abin duk ɗan abubuwan da ka ji mutane na haɗi ina jin wannan cewa akwai namun daji ba mai kukuwa irin kura a don namun dajin da ya taso ma duniya wallahi ka yi tsoro ne wannan kukuwa ta wannan martaba ta tashi ka yi tsuguni haka wallahi bai huwa. in hadi ya taso ma kai tsugunne wallahi wannan daurin daji na nashi wallahi bai isuwa sai dai kike kewa wallahi bai isuwa gare ka bai iya zuwa inda eh. kake na'am tawadawa cikin dazuzzukan da ka yi zuwa eh. na an ka ce daji mai nama eh. wani daji ne kake gani ya ko wani naman daji eh to mun taɓa wata farauta hmm. ta kilmau kilmau eh garin na nan wuraren mago dutsen bai hawa Hmm. don in shi dutsen kamar iskoki gare don in mana ta yi hmm. dutsen ran da suke ko kamar da aka rikar nan sun ce wasu ugana wanda haushe ba eh. shekarar da su da dan kamar sun kayo gayyata eh. sai sun kayo shekarar su da dan kamar sun kayo gayyata sai su dan hakikiyar taho sai dan hakiki ya taho da dan eh. hakiki ya taho hmm. ya ce ya taho ya taho da wani kare wata mace karya na'am sai ya ce sai ya jawabi da ya yi jawabi ya gaba abin da ya kai ya ce mai busa ya hau sani mai busa ya ce shi ya hau eh. ko ibrahim mai busa ko sani mai busa na ya ce hmm. shi ya hau ya kira mai duba mai duba ya hau haka wannan dutse al'amin wallahi ko kusa ga mutum bai zuwa wallahi saboda ko bai lalace ta wannan lashin ne bace wasu kai kuma sai dai lahira in ya gabe su ba wani duniya ba ya taho ya ce wannan dutse daga nan sai an shekara kusan bakwai kuma ta mace sai ta hau shi kuma lahaka tabbata shi dan hankiki wallahi mai daji na na duk kai na ne ga bai ba an mai dajin ga dan hankiki bai nan yake wani gari ana ana ce ba hagu nan kauyen zuru ne yake ne yake kauyen zuru kuma wallahi dan hankiki kowa akai sai dai ka tsaya sai dai ya tsaya jiran ka ba ka tsaya jira ne wallahi to ya taba cewa ya taba daure daji ya ce ba a kama komi kuma wani walwala daji a wannan komai da ya dan bagi da ya wallahi jiwa eh wani daji na ko Mamman, Dogo ko wani na ya walwala dajin nan ko Mamman wa to na dai mance suna ne. An ka ce dan hankiki ya taɓa cewa ba a kama komi ya taho ya ce wallahi sai an kama kuma an haka ma. Shi dan hankiki ya ce ba a kama komi. Awo. Wancan cewa. Zai ce sai an kama. To ko labari ne dai na mutane dai kawai kowa na zaga gwani ne. To al'amin ban ce ma amma mutum nawa ka hira da su cewa ba mai dajin dan hakiki. Ina gaskiya gaskiya kam mai daji dan hankiki ana yabo ne akan harkar daji. To mai daji dan hankiki daga shi sai mai daji amin da yabo. duk wani wahala da aka yi da hmm. sauransu nan ya bu akwai mai daji wanda duk ƙasa babu iri ne ni ga nausa ne kuma ni mutum mai ce ban san mai daji ba ta wani daji ne ko wani daji nama to daji da ko wani daji nama hmm. to ka san lokacin da ana yin horutan ta dan hakiki eh babu irin ta eh amma a fara horutan ba horutan babu irin horutan kabe hmm. ta an ka fara yi amma ita horutan dan hakiki ita duniya ta gaba ɗaya wani daji ne yake magana kenan daji ai bakin manigi eh zuwa ina kai kai har lafiya kwada ya kai har ya kai har wannan yankin bidda ka ce dajin Neja dai a dajin Neja eh. ya kai ko wani daji ya din eh. nama eh, nan dai kasa ga tamu wanda muka zuwa mun yi magana harauta ni kake tunawa da harauta wanda koyaushe ka tuna kana jin daɗi rayuwa. rayuwarka eh to abin da ka tuna da harauta hmm. wanda har irin inda tuna ya jin daɗi eh farauta wani abu ne wanda Allah in ya jarabci bawa ne da abu eh. sai dai a kawo ido ɗaya matsayin da Allah ya bashi ɗaya a bashi wurin babu abin da ba a samu garota in hanyar kwarai haka so wallahi kana samun ta in ta banza haka so kana samun ta sannan ga farauta abin da ya sabon mantuwa ita akwai zumunta in mun ka gamu wurin farauta eh. walahiyar kasan na ta arfa in mun yi bandamin na an kano haka na gaji to me kake tunawa da ita kuma ka jiran ka ya baci. abin da ka tunawa ita raina shi baci eh Allah ya ji ƙarai Allah shiga ta mai kashe sarkin gobe da yau an ka ci eh. akwai mahorauta a ƙasa yau a ce wai irin wanga masaraki eh. irin basaraki sarkin gobe irin sarkin gobe eh irin sarkin gobe hmm. a ce wai wai an kai hidaji ana jira an su kudi wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una misa mi ka bata mare ga wannan a alamin abin da ka bata mare rai eh duk ga matasa da akwai rana guda alamin abin da ka so ka gane idan shi mara shi gaskiya idan za a bi ne gaji a kamo shi eh. a hita mutum magana wai sojoji a ta fada. ana eh an kuma ana fada so a fada da su ba a cimma da aka so ba alamin eh an cimma da aka so zuwa na akai yi gaba a sawo su gaba wallahi tallahi ba su kara gaba wallahi wallahi ba su ƙara ruwa kuma an ce ƙarya na gaba magana kai ma a ta yabo ba wai sai an ta wata ƙasa ko ni da a ta yabo hmm. suna nan yabo a bide su a gani abin na tabbata ko bai tabbata to akwai kwanakin baya wanda ya ikirari ya ce yana aika mu wani ɗaya daga cikin manyan masu wannan harka ta daji ya ce gwamnati abba ta bide su wai kai kana ganin maharauta na aika mu waɗanga eh, masu taron hanyar da sauransu Allah ya murta masu yin su na rantsi da Allah mahurta sun yi ƙarfin wa'anga dawa yau a ce baban gida agalgala na neman waɗanda za su tafiya tare da shi an ba ku dama za ka je ni tsaya ka ja ni in tafiya za a yi baban gida ba cika ban gane ba duk kurin da ya ce zai iya kama bello turji kana ganin shi bai ma ɗaya daga cikin waɗanda ya kai taya da su a sa abu ka taya ai ai misali in za ai in za ana daji wurin gaba eh ai kowa san kalar irin nashi kala wanda ya ka doka ya jiwa mota don kowa zai tayar da zarumi ne zai taya shi ba zarumi ba ne. to in ka ɗaukai zarumi zarumi na eh amma kai baka ɗaukai zarumi ba ni wallahi ba ɗaukai zarumi ba saboda bai farauta a to warta maza ta wato duk abin gada ya yi duk duniya yanzu ta ɗauka cewa ya ce zai kamo bello kai kai duk gani hake ai ko na ya yi zarumta ma ya hito ya ma gaya ma duniya zai iya yin wani abu a bashi dama alami eh al'amin shi ka san da sanin eh. akwai wanda in yi ma daurin daji kilomita goma sha biyu an ka ketta a sanar da kama da wuta wannan tabbas ko gidanmu akwai wannan mai dajin yanzu haka magana da nake da ka da wannan ko eh. to ya za to ya za a yi misali shi wanga mm. shi hada gaba gaba tunda ya sa akwai dubu ne nan birnin kyau akwai su Aminu Giwa akwai yare mai daji Aminu Giwa mm. misali mm. akwai su da yawa su wannan Basiru su Basiru basiru eh su basiru da kaji suna magana eh, ai sun da giwa sun da giwa to duk wayan ga cikin su duk mm. wanda zai tahiya in zai tahiya da yaro ya san irin wanda ya doka wanda zai tahiya shi ya san wallahi ko mutuwa ta yayi ta ya san sai dai abin da kaddara kai ba abin da za a zo a dawo na ba ya an tahiya an tahiya na amma in an ka kai an ka an ka ce wai an isa mm. ai alamin ai an ka ga tsaya hada ai abin ba a samu da aka ba wai yanzu idan an ka ba maharauta dama yanzu mm. an ka ce lamarin ga ana son a ƙare shi na abin da ake wa mutane na cin zarafi na 'yan bindiga da sauransu kana ganin maharauta su dai suna iya ɗauka suna iya suna iya ƙara wannan matsala mutane su nuna hala suna da yawa eh suna da yawa to na ranci da Allah ka san wurin da muka yi ta shekara eh ka san ne nan birnin Kebbi akwai yawa eh ka san babu inda aka taruwa misali irin mm. masallacin jama'a ku kwarai da gaske lokacin da ana wannan taron ba yanzu da wai farautar ta Niger ta zan abin da zan lokacin da ana wannan ta ta dan hakiki wallahi duk masallacin jima'a ta garin in sun taru gaba da mun yi su yawa wallahi alamin sannan ni na sani eh. na koma sani kuma na haɗi na koma haɗi eh. in ana so wa'annan masarautun su su tsaya su hidda mutanen daga izuwa su kawo mutanen su fesu ɗinsu al'amin akwai ho wanda muka huruta tare da shi in za muna hurutar nan nan yake shegu na ba wani riba wallahi in yi kyaro bindiga nan cikin mu sai ka tafi bindiga ka halbe ta sai ka kyaro bindiga ka halbe ga da kuma wallahi babu abin za ka yi nan shegu akwai mai dajin nan haka cikin taron mutane aka halbi dawa an ce farauta ta haihe tauri eh. ko wasu su ce tauri shi ya haihe farauta wa uwa wa uba farauta ita uwa ka taɓa yin tauri da tauri mm. da farauta eh. da dambe eh. wa'in duk wasu guda wasu wuda da farauta da tauri da dambe eh. don duk uwa ɗaya uba ɗaya suke misa yau abin da yasa hmm. kaga dambe burunji na dambe hmm. basarki yana dambe yana dambe kwarai wa'yanga kuma duk suna farauta. Yanzu ba ga hillani suna yi ba. To kaga wa'yanga yanzu. <laughs> Na'am. Wa'yanga duk suna farauta. Duk suna yi. Duk yan farauta gare su take. Haka ne. Kana ji na ko? Haka ne. ka gana sada na fahimce to don haka wayan ga duk warauta ita uwa gare su sannan abinda abubuwan makasudi matsala hmm. ita farauta eh ita ga nuna ma wani eh, yanzu in muna tare da kai sai in ce wani in ka tai daji ka dubo abu kaza da kaza da kaza ga wani zaka yi wani in ce wallahi in ba haka namiji ba ka yi zaɓi ba ta saboda su kansu yan damben akwai itacen da suka amfani da suna na asiri gaskiya ne sannan wani yan ka ce mai ga abu kaza ya ta yi ɗobo shi ala bai ya zaɓi ɗobo shi akwai abin da za ka naɗi ba alami in ka ji an sheko da gudu wallahi kana ci abin iske kan barin ka na'am to kaga in ba ka san abin da za ka ɗiba wani abin mai ka dishi babu kaga sai an haɗa ma dawa ka taɓa harota eh ka taɓa yin tauri ni eh ni ban tauri missa ka tauri kana mahoroci eh abin da yasa ban tauri ina mahoroci saboda duk waɗanda lokacin da aka taure Hmm. yanzu in daga taurin ba irin waɗannan na ba me yasa ka ce haka nan wani irin tauri aka yi da wani iri aka yanzu ah, <laughs> kowa ya san kowa <laughs> ina jin karawa al'adun misa <laughs> kakka ce na sani ni ban sani ba ya an taurin da suke yana yanzu ya bambanci su a ah, al'adun bambanci gaskiya ne magani ko kuma lokaci ba ji zamu ji wani ko yace ba eh yace wayo mu Allah in banda zamani yace yin ba hmm. yace wani ko gidansa ya san mai kan mai wallahi gaskiya ne wallahi haka shi ni yanzu na dublin rugar aka yi garin ga duk wani abokin gami na garaji na san shi na san wanda wallahi na san wanda da mu haɗu na san wanda ta yata da shi na yi na san wanda ta yata da shi ba ta yi to haka lura ta take tauro wa'annan da kaga kana magana da su ana hira da su da sauransu su na san su san na san su saboda ni ko da shi wani aka magana cewa aka magana sarkin dauri hmm. wanda azu ne ka jin wannan na magana ni wallahi ko ni ka huta bilal ji ko ni ka barin kasa ga ta horta lokacin ko bai kawo ba don ya kawo wani kari ana ce mai abata eh. lokacin yana gadi nan cikin sabuwar nan cikin tsohuwar cikin tsohuwar kasuwa na'am kana jin ko eh. tumbi boka hmm. ina zuwa wani lokaci tare da tumbi bidak karnai in to in sai karnai in wuce zuwa Nijar don can nika raba na taɓa tuwa ne cin musu za suna horo ta ƙetar lolo ya rubu zuwa ɗan gulbi shekarar nan abin da mun ka biya ga fijo naira ni ko ɗari hamsin hamsin ko naira ɗari ɗari aka kai mu har mun ka tsallaka kwanan mu goma sha hudu cikin daji muna horo ta dajin nan don haka ga horauta yanzu ni ka yanzu a ah, yanzu a yin zambi dan ma abu nan Hmm. yadda muke tare da kai hmm. ni in tabbatar da abin da yadda irin yanayi ya lalace hmm. ina ce ma wani ka tashi ka tafi wurin wani kaza ka tai ka iske shi in ka tai abin da ya Allah ya da duk abin da ka kabila kana samu saboda ni yanzu nan misali ko na ce ma in abu ina birni a ai birni abu bai tsaya rami amma in kana son bida abu kuma kauye asiri na kauye eh, komi na kauye Dawa. Maharauta ku ana yi muku waƙa. Ana yi mana waƙa. Kuna da makiɗa. A muna da ba ma guda ba. An taɓa yi mawaƙa sarauta? A an taɓa yi mawaƙa sarauta. Wa an mawaƙin ka na sarauta? To wani an mawaƙi na sarauta ce yake ƙasar Bargo kuma ko Nura ya taɓa yi mawaƙa. Wane Nura dai? Nura wanga mai waƙa. Nura Harari. Eh. To a matsayin ka na ɗan sarauta ya mawaƙa ko ɗan tauri? A a matsayin na ɗan sarauta. <laughs> To, to dawa a gaskiya mun ji daɗi daga bamu lokaci mun ka tattauna da kai a cikin wannan shiri namu na al'adunmu na gado. Amma a ƙarshe zan baka dama kana da wani sako da hake son ka tura ma al'ummar duniya kuma ka yi ta'aziyya ka tun da ji ka ɗauko ta'aziyya baba babanmu marigayi sarkin gobir ubangiji Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mai kuma Allah ya isa mishi. menene sakonka ga al'ummar duniya? Ah, abin da a sakona ga al'ummar duniya. Na'am. ina wa gobira ni na matsayina na bazabar ne gaba da baya eh. na ji ciwo na ji bakin ciki eh. wanga tsohon an kawo kisa gida ubangiji Allah shi mai rahama Allah ya gafarta bai na'am su kuma diya ne ubangiji Allah ya hada hakullan su amin ya rabbi sannan ni eh. ina ba da sako ga al'ummar duniya in dai tahiya za a yi a tahiya za a yi ni wallahi ina cikin masu tahiya na rance da Allah ba a sace abin nan bai kari ba wallahi ba kamar ba shi rantsuwa ba wai kana nihin ku sai kun yi saurin maganin matsalar nan bisa ga sojojin gara an ka jibge cikin daji suna ta iya kokarin su to ai su sojoji abin da amma su ai bai mu kama aiki ba abin da amma kama aiki shi yoshi zaka bi mutu kana faɗa da mutun nan mutu ya tuba ya haye mashin ya kuma shi yoyin lambar mazuru gaskiya yoshi yaki zai karewa a ina in dai babu wurin gudu lokacin aka yaki to ai kyawun gaba a tsaya a yi ta gaba da gaba a yi ta ta kare tunda su ba su tsayawa ko ba gaskiya ba mun ko abin da zamu yi yadda zamu yi su tsaya a yaƙi a farare su duk inda suke a cikin shi su halba ko halba duk mai mai ragon bara ya kaya ah, shi alabi in an kai a halba a halba ne ce mata ta hebba ta yi mulkin wake nan ah wai ku in ma kun ka halba sun ka halba lamari ya lalace wallahi harka ta lalace wallahi harka ta lalace don abinda abin matsala kenan ana daura daji daji da bai yi ba gaskiya ne ai can shekarun baya yan ana farauta an ka faɗa mugun wuri sai ka je an ce to na baya ka yi yawa. saboda wani lokaci dajin bangewa shi kai to yan ana yin hakan da aka samu matsala gaskiya ne ta ubangiji Allah ya ji kan baba Allah ya gafarta mai kai babban bakin cikin ka yanayin yadda ya rasu ba mutuwar tashi ba irin mutuwar da ya ita ta bata mare eh. kuma a ce wai akwai gobirawa wallahi ta jama'a duka duka nan mun haka ƙarshen shi wannan shiri na mun al'adun mu na gado yanda mun ka tattauna da Ibrahim Dawa dan Kambari a nan gidansa da ke cikin garin birnin Kebbi mun gode kwarai da ka ba mu lokacin ka a madadin Abubakar Lele birnin Kebbi ni Al'amin Sokoto nake cewa ku huta lahiya